saboda in an ajiye shi zai lalace a yi sa mutafawilan wani ya wani wa in kana min jinsin wahidi ko da abun na iri ɗaya ne amma sharaɗi an yi abun yadan biye ne ha ha wa ha an gwada ƙarfi cikin sa ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد فيما يدخر من الفواكه عن اليابسة وسائر الإدام والطعام والشراب إلا الماء وحده في في كوبايا حلتا معناه أي مسجل ونن يا ونن يا ونن a jinsi ɗaya cikin abubuwan da ake iya ajewa mena ke na kayan marmari a bisa so abubuwan marmari masu bushewa ya kawo abubuwa ne daban-daban su kyau su wani amma kuma muna da gwagwano ko amma marmari da gwagwano ko ta tare da gwagwano ko jimatar busashi abubuwa da a haɗe a ajiye su su ɗauki lokaci fi ma yi da tsaro cikin wanda ke iya ajiyewa minar farawa a yi ne a bisa wasa irin gida da dai sauran kayan miya wata da abinci wasa ba abin sha wanda abin sha ne ake yi a ajiye shi da shi

illa al-ma'a wahda sai ruwa kadai ana iya bambanci da ruwa kaga ruwan kinkiro da yake ka shaka mai daɗi kana iya ka bada wani ka karbi ruwa biyu ka ba su da rada ko wannan ya halatta ga shi ruwa ne bai da rada ita tsoron ma amma ai bambanci shi

Sırada kuɗin shi na wance ranar zan ya kuɗin shi ya kuɗin tura ka gani raga na iya bambanci وما اختلفت أجناسه من ذلك ومن سائر الهبوب والثمار والطعام فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد wa a ajinasu wanda jinsuna sa suka saba Mana bangarorin da suka kullo sun saba min dalika na kayan marmari wa min sa'irin hukubi da sauran kwayoyi wata mari da 'ya'yan itatuwa wa hannu da kan abuwan da ake ci Ba za a sabita faruwa fi ba laifi ba ne ba a yi fifiko a ciki amma da biya ne haka za a yi canza wannan da wancan haka wato cinikin da ya fi sauki don kana da kan ka sai ka kai ka karuwancin wani yanzu ya fi sauki ka sayar da kuɗi ka ajiye kuɗin ka amma kuɗi matsala na shiga su shi ko abinci ba mu kana iya ka aje kuɗi nan da can kayan ya tashi amma kauda tana nan kauda shi ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه إلا الخضر والفواكه إن في فيكم بايع حتى جنسي أيضا daga cikin kayayyakin marmari Allahumma illa khudari yau sai dai nau'in abubuwan suke koraye ganye irin su alayyaru su ubiya illa annaha ko taifas ana kusa da ita amma ɗanye wal fawaki da kaya na marmari akan ci shi da sha'awa ba aka ci shi don maganin yunwa ba kaga ai irin su roba ba za a iya sai yanzu ya kamata mu ci abinci dare a fito da goba daidai da gosa hmm? a zo karyawa a fito maka da zai da goba ce bishikin da ke kai a garin wanda muke ci shi tumu ka tasa ba ne ga mutum ya ce wannan ka gama ba shi والكرب والشعير والسلط كجنس واحد فيما يحل منه ويحرم الكما شعير سلط wannan ana ɗaukar su kamar jinsi ɗaya ne nau'i ne na alkamomi Ila jikin kan bambanta abubuwan da ake so ya kan bambanta

إما وزنا عند أبي الكسار أو مطلقا وزنا أو كيلا عند غيره ذاك شيء dai za ku ji wa'annan cinkoki ne da ake tsaye ko wanda zai daure a mutane ba a farin iri iri wannan cinikin bayan cinikin mu kawai an ka kai shinkafar ka a baka yau kana bukatan alkama ka gangara can ka sayo alkama wake ka je ka sayar sai ka gangara ka aunin gero a wuka kai ba yake da idan mutum dama ya kai kayan kawai ya je ne ina neman kuɗi ba na neman kayan to ala ayyati halin wasabi كله صفر zabibi dai duk inda ya taso iri da suke kenan shi ma ba bai ba bai ai ana nufin a alahu wa radiquhu wa aswaduhu wa ahmaru bakin da jan yana jin ana magana wani abu shi a cikin ne kama da wai kama da shi ma ana mai shi ko wannan sai an kuma mutanen lafiya ko da lafiya ma. bakatnya bakatnya sedikit dia kamar ada tinya bu jadi yang tinya nak to amma yadda ake man dai ni dai za a da an ce ana mai shi ana to amma dai wannan zabibi na san dai na san kwallon manja akwai ƙananu ƙananu sauran da wanda da saboda kana wannan zami duk inda ya kullo jinsi da yake na eh kamar misali a ce maka gyada gyada akwai ibinu sukuno ko akwai mai sukuno akwai mai yaro akwai wata mai kanana kanana sai manya-manyan kwayoyi ina ga ala haddi ma kalo fi mai kwakwa nan kwayoyin gare da suke sako sako mai kama da ta gona gonan ba tuku kenan ko a ce ma gona to wa'ina kabarin kiɗoɗi ne daban-daban amma abin da mai awo zai auna in ya zo in ya kalli wancan ƙananu ƙananan mai kwanan nan ne yake da sunan ƙawata fele-fele ta zai ba da tafi mai wacce ku ga tana sako sako sata sata gabza gabza ba albarka ta mai ma cikin ta to amma muddin za a jarra gida da gida gida nau'in da kullaha a gida لا digiru. ولا تتبدل سيد زمان الذي غيره Sai جمعه بالدراجة سيقصد ita waccan mana ke mai sako sabannin da wuri ka auno waccan wanda ke so amma ba a sai da wannan da wannan da ko ba a mu sanya su alhamdulillah wattamru kulluhu sinfu dai dibino ga baki da sa iri ɗaya ne kasar shi ma akwai mai giredi na ɗaya akwai mai giredi na biyu akwai mai na uku أيهما أعلى؟ الأولى وأنا كيو تو هاكا نوك إلين ريك وابتدنية مغصوب أمصوب وأنك أصناف في البيوع واختلف فيها قول مالك ولم يختلف قوله في الزكاة أنها عاصمة واحدة wankuna mai jam'in wake ka an wake ba hausa bane ba wake jam'in su ina je malam ne wake mai da jami'i kowa kunkuna daidai jam'in yara ya haka ba su yin jama'a wake su ne masu masu daban-daban ke a wurin ciniki ana musanya ɓangaren wake da wake da shi waken soyawa da kuma wannan waken gida a cikin na masu zane ba. Hmm? Wannan waken matsala da Καλό πολύ. que ya to wannan wake su da wani ne yi tsada a soyawa a ciniki a kasuwa ana iya musantawa na ke gida da waken soya da fifi ana iya the su As now for me, fit buru wakil da bibi the eh kana iya ba da mudu da na waken gida a baka mudu biyu na waken soya faɗi da ja ana ga faɗi ne ne ba a kasuwa ko to a cikin zama da daban ne yadda an gano nau'i to ga ya ce daban-daban ne ko su fara ko wanda aka biya kuma wanda aka ba to a daidai a kamar su wake zo da wajen fara وانا والنيجاتيف ياتي ايجاتيف واصناف النيجاتيف بيوت واختلف فيها فأكيد يا أو أكم واكي قول واختلف قول مالك وكان مالك يا صعب أحد أنا يجي عين أصناف ولم يختلف قوله ما كان صعب صعب على سقوط الزكاة أنها صنف مالك إذا كان له na soya buhu fari buhu jan da wanda ake ci randa in za a ci sai an yi da ma ba a shuru ya ga buhu biyar kenan ake rufe ido za a to duka ɗaya ne su kai biyar da ce da kasu wasu da bambanci a raka sun kai biyar ko kuma sama da haka wannan haka nan za a shige da to maganan wa'annan bangaren wake ya ne a zakka sinfi ne a kasuwa suna kaga an samu da na a wani malika ya Allah to ana nan dai magana abinci mata hada ne a jinasin kofi mata hada abun da ya zama iri ɗaya daga sassan abinci ولحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحش صنف namomin ma'abota kafa uku na daga dabbobin gida da dabbobin daji iri ɗaya naman saniyar gida da ta dawa akuyar gida da ta daji ragon gida da na daji raƙumin gida da na daji saniyar gida da ta daji duk in an haka nama ana canza kilo da kilo ba su da bambanci da kilo ainihin haka ba an za a yi musanya su in kana son kilo daya na saniyar gida ka kai za a karɓo na saniyar daji ne da daidai ake musanya su za a yi aiki saboda nan duk iri da tun da kafa su kawo أربعة ولحم الطير كله سنه نعم صحيح iri ne mai kafa kudin bangaren ko wani bangaren ko dai dukkan su dukkan su kawai mai kafa hudu an ce ne da zai iya gaira zuwa sosai ne ɗin انقطع به إلى القرآن بالدلالة وبالنيرات ثم اشتري بالنيرات Eh. ini. Bagaimana dan aku donator jaride akwai masu camfe masu ce ba su suna masu yabo wai mai ƙoshi suka yi sai ce ai in ci zai ciwo ba ka yi kuma zai fito da tako da jiyoyi bayan allah ya hana tashi ya ce abin nan don mutum zai fi zama da camfe zai zama kuturum amma babu mace da nama rabu da nama ɗan kauri in dai za a canza iri ɗaya za a canza kilo da kilo yadda biya ne to ba nuna magana da tsuntsaye da naman zabuwa da naman agwagwa sun in za a canza rike na wanka ko wani ka zai da zawo ka sai a duk da na بنفسه وما تولد مثله من جنس انواع من شحم فهو كلعب لابد يجرم هو يحيفو لكنا ما جنس ديا نا كيفي شما كما نعمل من كل شيء سبيل abun da na kasu na maka ikiri akwai mai ikiri suna akwai kitse ma mai kama da raga ɗin nan shi ma sa ɗaya da nama inda zannan tashin ɓargar su masu auwa za ga an ga shi an kuɗuro kitse an ɗafuwa haki an wa wani ko rubutun su ma wannan ba asar a ne وألبان ذلك نون صمم وألبان ذلك سن وجبنه وصدره سن نون من أسسا أنا ما سأقول لك إذا نون saboda kana nono saniya da nonon akuya wajibun wadda cikin sannuhu man wannan dai su ne abin da shafi a kawa abubuwan da ake ci yadda za a musanya su kuma nono abubuwa ne da ake shaidawa nama ba sa an yi magana ba da sassa na guda guda biyu ne na masu kama hudu da masu tashi da na ruwa sai nono zai iya kasawa zuwa ana ta iya kasawa tun nasu biya بيع الطعام قبل قبضه سيد أبنتي كان لن وتن يا إيه سيو أبنتي يا كوما أونا تسي كابين جيبوها من نصر كوكو يا بيها فكتاكي أنك أصورة ومن ابتلع طعاما فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه أن إذا كان شراؤه ذلك على وزن أو كيد أو عدد بخلاف الجزاف وكذلك كل طعام أو إدام أو شراب إلا الماء وحده وما يكون من الأدوية والزرابي التي لا يعتصر منها زيت فلا تقول ذلك فيما يحرم من بيت الطعام قبل قبضه أو التفرد في الجنس الواحد منه تو وانا اسيو بنتي كويا او نو اميتي سدو يا ابو سو نيكوا وانا سيو شاكي amma masa gari auno shi ake hausana da kalmomi wanda ya auno abinci wani ya halatta ya sayar da abincin nan kafin ya karbo shi idan ka sayo ka auno abinci a inda ka auno baka karbo shi ba kuru kaza mudu kaza ba za ka je ka mayar da shi ba tun kafin ya shigo a kan idan a yi ka ana wasa ne inda da abu ya sayo shi ma'ana ka sayo buhu ɗari nauyin buhun yanzu irin buhun nan na shinkafa na zamani a kilo ne nauyi ne to kuma nauyin da bukunan nan fadina jin in suka sayo shi suka zo su yi masa aiki su rage na ragewa ga kamfanin abin da ke rubuce daban su kuzo sun zo sun masa wani aiki sun rage sun mai da shi kasa kasa to ka ga baka san wani iri ne ka sayo ba in ka sayo sai ka zo ka sake auna asali a kamfani ana sayo shi kaza to daga nan ka sayo shi sai ka zo da shi ka auna ka ga haka надо много разобить. Wouldn't it be Jesus, kita, Kaoshigina, the Jarakata, so Janda, so Sabrahashi, so Akamashi, so Kawamaka, the Gawaka Dikasatishi, and the Batana, the Kano Kawana, Kadan, Chudamashi is here. Dada Kanam, إذا كان شراء قبل أن يصل إذا كان شراءه ذلك على وزن أو خير كمودة وآخر irin namu kenan kila masarar da ake sayarwa a ta wancan gari da wannan gari da wancan garin da tsallake mummunar maraki au adadin ko kirga maraki me ake kirga ma su doya dankali ko rotu karkashin wa au ko ko kirgawa موضوعات ne da guda a zai yi ba amma kana samu shi da shinkafa kwano nawa ne zai ce maka ka kilo nawa ne ce ba da kilo kuka mana ba da kwano kuka wani kwano kaza doya kuwa kwariya kaza ne amma dankali wa zago ya kuma roƙo ba da zan mu yabo layi ba saboda kana irin wancan in juzan ku ne ka san yadda za a kunce amma wannan wanda ake aura shi da nauyi ko ake auna shi da mu ko ake kirkiya shi bai halatta a sai da shi kafa karɓo shi ko da khilafin juzati ɗan zafi su da kare ke na ko yana cewa al juzam ko ko bai ko shi ila kai kuma ولا وزن ومطر ولا عدد هذا مثل الزكاة شوف والوازة وماذا وبيعه قبل قبضه جاهز ومن كعصي مش كذا شيء كفاخر في مشهور المذهب قرأتم ولا تفاخر وكذلك أنا كمان كنت كل طعام أو إدام دون أبنتي وكذلك أنا كمان كنت كل طعام أو إدام دون أبنتي ko kayan miya idan an sharabe inda zuma a wani sai dai ruwan kaɗai shi wani an yi sai a duka ba a طعام إدام شراب إلا الماء عشي كدي ai ne a wancan magana na ba ne maimaita gashin ya ce wa manifta ta'aman illal ma'a wata wa ma ya kuno min al'adawiyati ma'u ana iya sai da su kafin a karɓo hmm? ma'una sai ana da shi kafin a karɓo ba ana magana ba sai da ba sai an karɓo shi ba sai aka ce khilafin juzafi wa kullu wa kaza allahumma maa huwa amma yaktalif wa ma yakunu min al-adawiyati kan kasance na magunguna kullum an zo maganar magani sai rasa ya ake rufe ne magani za ka iske aika kaga sai da shi ake sosai kana karatun askari ya ce ma wa sakamoniya wa kenan wannan maganin ana masa shi ma kwano-kwano ana sayar da shi wazzarari ida iri allati la yu'tasaru min hazaitu amma wanda bai da mai akwai na haru. ai allati tu'kal wanda ake cin sa ala haliha ka habbil fujulil abyadi wal juzur ilin su karos duk za a iya da wannan qabla qabdihi fala yadkhulu dhalika min fi ma yahrumu bai shiga abun da yake haramta min bai itta'ami qabla qabdihi ra'aytum hadha yubawu qabla an yukbada أو التفاضل كو في فيك وانا أنا في فيك وتشكن في الجنس الواحد منه وانا ما قلنا تاكوانتا تا يعني كسو أنا جم ما قلنا أفيليه ولا بأس ببيع الطعام الكرد قبل أن يستوفيه ولا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام المكيل قبل قبضه nan wani magana ne amma juz'in wancan ne ba laifi a sayar da abincin rance wancan abincin sai ne ko kabla an stafiyo tun kafa mutu karbo shi shine mai ike cewa ya'ani annahu ya juzu lil muqtaridi manil muqtaridi mai cin bashi ku an yabi ahu kabla an yastafiyahu ya sayar da shi tun kafin ya karɓo shi min muqridi daga mai bashi bashin wa ghairihi ko kuma ya bada bashin eh, ya bada bashin ne mai bada bashin ya sayar da shi ya riga ya bada shi bashi ya sayar da shi wa ghairihi bi shurutin wala ba'asa bi sharikati ba laifi a yi haɗaka kai da abokinka ku haɗa ciniki ku haɗa kuɗi ku sayo abu ku haɗa kuɗi naira dubu hamsin ko hudu hamsin sau hudu kenan ku ba ɗaya ita yi kotono ya zo muku da me da me na mota nan da ake yayi golf kome kenan je zo muku da ita zai sharika Allah ya sa albarka a cikin wannan sharika in da suna da gaskiya za ga abubuwan suna tafiya daidai daidai sai inda ɗaya cuci ɗaya da zara ɗaya ya cuci ɗaya Allah ya fita tsakani abin da duk yake janyowa kake ganin in an yi haɗaka ba ta albarka cuta ake ɗaya sai dinga tunanin zai amfani da abin banda ɗayan ɗaya idan gani zai yi aiki a banza sai Allah ya fita shaidar sai shigo ciki sai a dinga na bala'i Haɗakai yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke tuttulo da arziki ɗaya ne daga hanyoyin da musulunci yake amfani da su wajen kawar da talauci a cikin jama'a kaga ai dubu hamsin dubu hamsin dubu hamsin dubu hamsin ba zai wahala ba sai ku ba wa ɗaya ta yi kwatano yanzu na ya zama ku da fikon ƙarshe sai kusan dubu ɗari biyar ka gayaya lafiya lafiya ki sake komawa sai ka kafin shekara kuna nema ku fara canza riguna tunanin a mallaki figi tauliya haka tauliya wani sayar wani je ainihin ya biya mutum karɓi cinikin wani wal iqama haka iqama ai janyi a ce a fasa ciniki ga wayannan kalmomi ku ji su dai a yi da suke a sharika ra'aytum al idkhalu fi safaqati bi ba'dha shigar da aboki a ciniki da sashin cinikin din ah, kai ka sai fili a kinkinau nawa na talakawa can kai na kasa na ɗari biyu ai ana san kowa da kowa shiga ne ko ka haɗu ko uku ko ko hudu za ku haɗa dubu hamsin hamsin ɗin ku kafin aje masa ga kuna da fili na ku Kuma ya samu ciki da falo bayan shi shi ba rikicin nan hmm? har da tsakar gida mutum yake da shi saboda haka nan ka ko wannan haɗaka a iya haɗaka ka saya dubu ɗari biyu sai abokin kaka ce to yanzu kai ba ni ba mu dubu hamsin kai ma kawo dubu hamsin kai ma kawo dubu hamsin duk aje araba kowa sai ka gani wannan ya cire fanda shi ya cire ciki da falo wannan ma haka wannan ma haka ka ga zumunci ya kara kulluwa idkhalu fi safaqati bi ba'dha hmm. eh kana ciki ba sai kana da kuɗi ba ai bayyawa a ce kana ciki yana ciki sai dai kowa ya zuba kuɗinsa ba sharika ce ba nan والتولية mabi'i المبيء لغير ربه fitar da abun saidawa ba ga mai shi ba ga ba mai sayan ba takarda a allocation ga wanda aka ba wanda ya zo zai fitar da kaya ga sunan mai takardar ya bi takardar yau da ita shine tauliya ta walli kai ka sayo a baka allocation din wani ibiyo izo ibiya ta kike da kali takardar ma ya baka kudin sannan shi ya bi je biya tauliya shine ka sai aka sayarwa da wani kayan ko ka bar wani biya ko ka bar shi kyauta ko ya baka riba isi Eh? to ai ban san yadda zan maka ba kai to me kake sai duk ba sabon da sai a sayar maka ba ka sai raƙumi shikenan kaga ba za ka iya da raƙumi ba shikenan sai ka sai wanda ya fi sanin kan raƙumi kana ma an cuce ka wani ya ce ce wani aka cuce ka ce a abin dubu dari an baka ce dubu sittin sun taimake ka ka ce ban dubu sittin ɗin ya ce to zan baka ta wannan gashi ka aka sai da shi je biya ya karɓi raƙumin ai baka biya ba shine tauliya shine mana ikhrajul mabi'i li ghairi rabbih wal iqala irja'uhu li rabbih janye cinikin ga asalin mai shi saboda kanan وشرط الكل أن يكون بمثل الثمن كو نيزم كل دي دي دي, دي كرع سريبا وصفة عقده وإلا صار بيعا مستعنفا وألا يشترط على الشريك والمولى أن ينقد عليه الكل كذا إبيا دكا با إبيا وصف الرسول أو البعض غير حصته لأنه صرف جرما فاعتن كان نترك هذا مندقان في الطعام Almakin kabla قبضه wanda yi abin tun kafin a karba wannan ma ya tsaya haka yanzu gamu a cikin cinike-cinike a gaban cinike-cinike batatu albuyo ulfasida ciniki batacce ana zartar da shi با اثرت الدشي وكل عقد بيع او إجارة او كراء بخطر او قرر في ثمن او مثمن مثمون او اجل فلا يجوز ولا يجوز بيع القرر ولا بيع شيء مجهول wala ila ajalin majahuli wato lalle mutane ne suka tabo Allah Allah sai jefa su ba yadda za a ce ka karanta musulunci ka san musulunci a yi maka 419 ko kuma me a yi maka damfara dukkan ihtirazatu an gama yi maka a cikin musulunci gagarar lamban can na uku kafin komai khatar ko ice alkhataru da ice wa kullu akadin ya bi haka ne ko au ijara au kira bi khatarin au garari to khatar ɗin me khatar malam ya tayakkan wujudahu ko mutum ya zo ce maka assalamu alaikum malam kana da bukatan siminti an ba ni siminti tirela guda dubu gabaki daya tashi min dubu biyar biyar da dari biyar biyar to amma na biya duka abin da ya rage buhu kudin buhu hamsin kuna ganewa buhu hamsin dubu ɗaya da dari biyar a yanayi da buna dubu biyar duka duka ɗari biyar biyar buhun siminti ya tashi kaga yan kuɗin kalili to ka kawo dubu hamsin din nan sai mu haɗa kuɗin buhu hamsin sai mu haɗa sai mu karɓo buhun simintin naka zai tashi kaga ɗari biyar biyar za ka tashi ai gama ka samu ka ci abinci ko ba sai ka samu ka ci gaba da karatu ba sai ka je ɗaukan bulo ba dan dubu hamsin din nan da ka zo da shi daga gida na kifi kawo su eh? <laughs> fihi khatar kaga siminti baka gan shi ba ko ofis suka nuna maka a zo a je karga an yi wani ofis an masa fenti an gyara ga masinja kafin ka shigo ka ga ana muzurai tukuna kai hattara fakar da ba a zo wannan ne zai shiga wajen alhaji a ce a kai hakuri dan uwana ne malami ne ma can ina karantarwa na samo shi dan isa mai dan ci arziki malami ne ka tabbatar almajiri ne da gaske ce to shi ke ko ai malamai magada annabawa ne bismillah ka shiga aje ka wata kujera katuwa suna kallon ka ta wata kwana ni ban ce kai aka yi ba daga nan a gama gangarawa ce to za ka ga alaji yanzu ka yi niyya shi na yi niyya ka je ka tadda shi shadda sa kadai eh, ina magana da kyar da kyar ce wannan ne malamin da kake magana ce malam sannu wala ku yi da ku ta mana du'a'i ku ta du'a'i Allah da ya sauke ba komai insha Allah za ku ci gaba da karatu dubu hamsin ɗin kai shi ƙarya ne kaga tirelan kashin ta ce maka tumana malam za a kawo siminti na insha Allah bayan juma'a to juma'a ce to kasan yau ne ba su taso ba ka gobe a sabar jibila da bira samu taso ba bari sai monday to daga nan ka kiyaye su shiga alheri idan akwai kaman ka masu dubu hamsin sun kai guda ɗari jibe ka zo ka ta daurin ba kowa ka tambayin muku da ce salamu alaikum jama'a ina alhaji na ofis ina ina suka koma hace wannan ofis wannan wani babban mutum na alhaji din na alhaji wani wani abin nan haka mai kama kaza mai kama kaza ce ayya sun shaka to kafa kowa wannan shine khata idan aka ce maka ga buhun siminti irin wannan ka ce to shi kenan barin tafi da pikon a fara lodawa tukun dutsiya aka loda shi hmm? wannan ne su mintin shi to ku loda min direba naka ne da wanda ike loda su ci gaba da loda ma sannan ka kira kudin ka basu kaga hannu da hannu to duk ciniki akwai khatar irin wannan baka da tabbas dinsa sannan kuma ka biyo ne ka ce ke na yi maganin ka kuwa kan da aiki Allah zai tare ni tun da ana nan kafa magana irin wani ce to bari ne ku wannan mutum sai mun yi maganin shi kakka saboda haka nan wannan gagagarar kenan an gane khataru eh, don wannan abun dole mu tsaya mu gane shi da kyau a yanzu ana samu yana matsaloli da dama don kwanan can aka waye gari wani mutum ko a can haka ya ma ne yake yi mata suka ba in ka bashi in kana neman kuɗi in ka bashi dubu ɗaya ne ko dubu goma ne sati zai zama kaza in ka ba da miliyan ɗaya wata ɗaya zai zama miliyan kaza in ka ba da kaza ina taimaka jama'a ne kawai ko ya ka samu ustazai mata suna ce har da mai masu niƙabai suna zuwa yayin islamiyya sun yi kuɗi wani lokaci da ya tashi bata hmm. ina jin ba san an da aka yi har hira aka yi da shi a gidan rediyo eh <laughs> hmm. aka yar da shi aka nun na jama'a ba komai ya zo ne taimaki garin kaduna shi allah ya halitto shi daban hmm. ka ce mutane abun na akwai rikici a ciki ce ba komai malam wane ya je ya samu wane ya je ya samu wane ya je ya samu to kai na a ce ka karanta musulunci kudin ka su shiga dan wuri ayi mu ce allah ya kara wanda allah ne irin musulunci ka karanta kaifa kunu garar mutum yana ni na kasance na manta abu ban tuno ba da na tambaya dubu ɗayan ka bayan za a ƙara maka ku miliyan ɗaya ta miliyan biyu kuma a wata miliyan ɗaya ta miliyan biyu an yi ko gwamnatin tare in haka ne gwamnatin tare ta haka wana amma mutum talaka shi kaɗai miliyan ɗaya zama miliyan biyu kuma ka yadda za ta zama haka ka yi fihi ma fihi kai ma da kai a ciki ra'aitu dole mu tsaya mu caccake wannan karatun ya an bi eh, subhanallah khatar ku bi aini far eh, eh, ka qawlihi bi aini farsaka hadhihi bima arbahu gadan kai na shi ya fito a fili da yawa sayar min da dokinka ai eh, a wannan ka yana da lungo-lungo ma da abinda zan ci riba gobe ah, ka duba ka ga ana shiga ana fita ce sayar masa da motar ka da abinda zai ci riba gobe babu khatari a ciki wal garadu haka garad ciki akwai gararu ko haka nan gararu ma ta wal walgararu shi rudu ma ta yakkana wujuduhu wa shukka fi tamamihi wato khatar ya fi gararu kenan gararu ka tabbatar abun nan amma kana kokantan ko ya cika la ilaha illallah kenan misali yanzu in ka sayo rodi sai ka tsaya in aka sauke sai ka girga in ka sayo katako za ka tsaya ka sai an girga idan ka sayo blog za ka tsaya ka sai an girga in ku ka zauna haka kawai a yanayin tuba kuma kun kawo blog ku je ku sauke an kawo shi a jiya tifan wannan yashi sai ka je ka sai me kuke ce mata tangul sai su baka tungul tungula eh ban ji rabi ko wannan tangulolin iri-iri ne kai ka ba su kudin tangula wa sai su baka tangula saboda haka nan za ka ga kamar ka zama dan kauye kuma kai ne dan birnin kana jin ta zuta gangaro sai ka gangara da gudu kusa kusa kusa kusa ce wannan akwai fitannin alhaji hmm. sai tsinannen wannan ruwa na kaci ce aje a haka sai tsinannen macuta mun haɗu ni maro wa ko nan macuta ka tsaya ka kalla eh, tun kana ta cika nan ku abin da kake gani shin cikakken yadin ya cika wancan yadin in kuma ya zan baka san kan yadin ba ya kace ce maka yadi kaza ne yadi kaza ne yadi wai yadi nan da ake magana ya yake ne mutanen najeriya tun da dai mutum mugu ne haka allah ya shi tun azal duk ɗan adam macuci ne to ko yadda da kowane mutum wawanci ne eh? idan mutum ɗakinsa daga nan har zuwa lasifikan fi kan littafi ne sai an sa tsani ake ɗauka wani littafi in ce zai kawo maka yashi sai ka ce to za mu je mu duba in ce ga bulga ce a duba in ce ga mai ga katako an kawo ka ce a duba in aka ce ga kusa an sayo sai dai kusa ana wata tsiya auni baka san nawa aka auna ba ce to a tahi a haka amma tilas sai ka duba noma wannan idan ka ce a maka noma ƙarshen ta sai maka wance kala wance kala su noma kaman ba su noma ba ka tabbata an yi to amma fa an yi cikakke kaga zai yi a noma ko ɗan an yi to amma mai kyau aka yi ko ba mai kyau ba illa ma ta alaihim la wannan nazira go a wani jima'u alkiyamu bi ma'ana faɗarkakkiya a waye gari a gidan kin mazan kula wiki wance ya aka yi ne Allah baki irin wannan fasaha ce karatu ya sa karatu littattafan annabi Muhammad ne in karanta fiqh ko da min wayo in mutum ya ce ya karanta fikihu ya gama muktasar ya gama kaza ka gan shi dolo bai karanta ba ba su karantu ba ya yi musu shiga shantun fallani eh da kana shi kenan to mun samu wannan guda biyu mu koma kan karatunmu ji wala zufin buyu iko a kullu akadin dai can nake asalin na kuma duk wani kuduri ke au ijaratin ko wata haya haya ina ne haya take misalin ijara kodago kodago kodago kodagon gini da dama su mu hausa mun riga mun ɗabi'antu ka bari kawai a yi aikin hanyar aikin ba komai duk abin da ya sara ka bada shi kenan mu yi aiki mu tashi ka biya mu la a kudura ijara nawa za ku yi ne imma alayya aw alaiku wa imma li wa imma laku ku faɗa min abin da zama hadhihi da ijara ko dabu gini noma barema waye kira in ko haya haya ha hayan mota hayan raƙumi hayan gida hayan rumfa hayan haya sai ya zan akwai khatar me khatar wanda ba a tabbatar da yana nan ba ko babu ai yanzu masu ba da kuɗi a kama musu ɗaki suna ganin gururi ga ɗakuna gida kaza ga layi kaza akwai ɗaki kaza ga wani gida can an kusa ƙara binti ne ka wancan kofa kawai za a sa ga wani nan ga wani nan wanne gidan ka ke so ka ce kai a daji akwai gidaje yanzu ka saba mai mai ɗan sauki sauki sai na nawa nawa kake son kake bukata kai sauri nake yi hmm? sauri nake ka gudun in ce na dubu na dubu ɗai ɗai tun da ni dama na zo ne karatu zan yi kai don kana son ai maka araha karatu na zai ce ba komai za ta muke ka yaro da dubu ɗaya da ce kawo ka dubu goma sha biyu shi kenan ka kawo dubu goma sha biyu shi kenan ka ba shi haba ba ka kara ganin sa eh? ɗaki ɗaya ba mutum goma shi ka sa kwaɗo wani zo ya sare rana shi sai ni da kuɗi na ina ni da kuɗi na ina ce baka da mutunci kana baka da mutunci fihi khatar dama ka bari ana baka kana ba da kuɗi ka shiga ciki da jakarka a kusa da kayan ka a kusa ka shiga ciki ka yi wani ne inda matarka ta shiga ciki ta fito tana wanke-wanke kofa ga tukwanin girki da sauransu kaga ta da kai wancan ta shafa inda shi ma wanda ya fara karba yana nan ya lura da khataru kaga da baya kama malam mun karanta zabbul mali wal tun dai da mutum halinsa mai cuta to yadda da kowanne mutum kowanne ci ne a gararin ko gararu mai gararu abinda ba tabbatar da cikansa ba ɗaki akwai <laughs> ko amma fa mai kyau ne ko ba mai kyau ne ba ko fi zamanin hmm? hmm? da ɗan damar da maka haka gan shi eh, an gan shi dito amma fi samanin a kuɗin ne gururi ɗin yake an musu munin ko abin kuɗin don allah mutum ya bi wannan ka'ida ya za a masa fuwan nayi ina fata kuna ganewa ya za a yi a mutum ya za a mutum damfara sai dai kaddara sai ka shiga daga ciki za ka kirga masa kuɗinka ai ba zai ce fito ba in haya ne na rajja abun akan haya ko ajalin ko ajalin abu ajalin ajalin fala ya juzu wannan bai halatta ajalu ba mu ce ajalu kawai ba eh, hudu ko samanin au masmunin misaluhu fi samani an ya min a bi ba'irihi sharidi zai guru ko ya sai kayan da rakumin da ya bata wa misaluhu fil masmuni أن يشتري عبده يسيبه مساء العابق بأشر دراهم ومثاله في الأجل أن يشتري منه سلعة إلى قدوم زيد يا كان ساموس زيد يا ولا يدري متى يقدم كل هذا مرور في الأجل رأيتم ولا يجوز بيع الجرر وانشان دي جررو. abun da ba a tabbatar da shi ba kaya saya ka duba ka saya kaga ina wani kurukuru ba ka gane ba je ka tambayi wanda ya sani wala bai ushe in majahuli ko sayar da abun da ba a san shi ba sayan biri a sama ko sayan zabo a sama la ya ji wala ila ajalin majahulin haka ajali da ba sani ba nan cinike-cinike gaba ɗayan katara sun yi maganin damfara sun yi maganin damfara in ku mutum ya bi to kana nan wata ranku za ka kwanciki ko a rubutu ko a wane ne tilas ka ba wa masana abin ɗin ka neme su shawara biya ewa kana ganin wani ya sani da shi ne ma asalin da bai sanin ba to in kun gane wannan sai mu kara gaba ما لا يجوز في البيوع ايه ايه a ce masa kawo a ah, wani agururi ne wannan kamar misalin masu kawo balance kai na kuke ce masu ko wannan abin da ake yi in ka samu amintacce duk abin da aka samu za ku raba yadda kuka daidaita ka za ku tafi al-muslimuna ala sharutihim daidai wahalar abun hawa daidai kudin da za a samu daidai hutunsa kasancewan kaɗaɗɗin abun da za a samu ah. eh. cikin gururi a kinta ce ka gyara amma a gyara ka gyara ka ba wani ba sai dai a samu wata yarjejeniyar da ba dama a ba wani daga inda ka ce masa to mahaifinka ya sa hannu ya ce ai ni ban da mai to da makwata alhaji wani ko min shaida wani zai gyara daki zan ba shi kuɗi in yi gyara a yi min kaza amma in kai aka ce ka gyara ba yadda za a yi ka yi fulasta ka yi fulo ka yi fenti a sa wani a ciki eh zai wahala a yi haka amma ka ɗau kuɗin ka ba su komai zai iya abuwa kamar yadda su ma an suka kuskura suka baka ka zauna shekara ta ƙare kai ma ba ka biya <laughs> kai malam bahaushe in dai ya zauna ya kai wata uku a gida bai biya ba to ba zai biya ka ba mafi sauƙi ka je don allah malam ka fita shi ne mafi sauƙi sauran mata uku na bar ma har a lahira ba zan karba ba shi fi sauki amma ina wuce wata uku bai biya wata bai biyan ka ƙarshen yana gita gidansa ne zai tare hmm. sai damina ta zo to to wannan abun da za a yi a yi sai a yi da takarda a sa takarda mai anguwa ya sa hannu shi ya sa hannu wane ne ya sa hannu idan aka ba wa wani ko da za a ba da ainihin abin nan to za ka biya ni kuɗi na shi kenan ko in na samu rikici a ciki za a damin da kuɗi na shi kenan ya gama wallahi tallahin sa sai ka ɗauko ka ba shi saboda kila wannan an ka ce ba za ka bayar ba gonakan za su kare dole su kai wannan gangancin to a koma layin rubutu hmm. a salami ne wannan ana iya yi bai o salam ne ma la ya juzo fil buyu'i ولا يجوز في البيوء التدليس ولا الغش ولا الخلابة والله يجيك مالا يا بام فصلنا كلا كونا بوعتكي إيش التدليس دي بويا أيوي إخفاء العين وإظهار الحسن fenti zai shigo ciki ko guga laida da yana mutum goge gwanjo ya sashi a laida ko za ce dama san gwanjo ne amma ga ka taswi da sha'aril amatil kabirati kaman yin gayi rina furfuran tsohuwa kasa ana sai da bayi to wannan a ce wanda ake cewa dina a ɗari sauran ta biyar to sai isa ta ta yi shamfo abinta ta shafa bakin mai ta zo ta zauna sai ka ɗauka yarinya ce ka yi mata cinikin yarinya ashe tsohuwa ce zihi ta dalis kenan ta dalis yana da wahalan ganewa waje alu tsayi sila'i da sanya kyawawan kaya min fauƙiha lituba ala zalika wannan dankali ya shigo ciki eh? za a sa gunguma-gunguma a ƙasa to in aka juye mangalin ya su dawo sama sai gyaggyara gyaggyara ce to kagansu da yanzu aka juye a ce timatir ma haka ko su tsirinsa ga nan ko dankalin turawa zai huwata da lisu mai haske wanda in ka sayo shi da safe ka da kayan ya zama wani burkutu wani gwada-gwada haka eh, wanda amma a lokacin nan kowane yadi ka gani zaka ga nan kamar zai magana wajen kyau ashe su sun san fitilu waɗanda suke sa irin wannan abu hmm? eh. a tsakiya eh. to sai ga can tsakiyar wasu tsumangi ne ko ina da ba ina ba a wannan juga a ce eh? abubuwa dai ga sunan wannan da shi ne tagalis boye aibi eh, eh ado eh kuma ciki ba kwamfuta a shi ma haka ta dalisu a ce makarantarmu muna koyar da science muna koyar da technology alhali duka kazibu ne gulbi ta mallaki ne muna da kaza muna da kaza akwai lab alhali suna lab din kawai suka iya wurin da za a auna jini da a auna kashi da a auna kaza daga nan in kana jin ganda ba sai ka zama likita ba za ka yi wuce ka fara fida amma dai ana zuwa can ne don ku goge kawai shi ma haka kai ai a makarantu ake yin ta dalisi masu saukar karatu a samu a horar da mutane kan ayoyi guda biyar ko aya ɗaya a bakara ɗaya a tsakiya ɗaya a ƙarshe karshe ce za mu yi maganin ka yau hmm, hmm. jawo aya sai ka ji ya ɗauke ta rabba da ɗauce kai inda kai mayan yaro bari a koma da kai sura kaza a koma ta sai ku ifita ya gangara kaza sai ga tsofaffi na ta kuka da sarki yaro karami malam yana sarrafa ƙura'ani shi ganin sai ce to ku ba da sadaka tadalis a shirya dirama za a yi wata ana haɗa dirama ko shekara ana dirama ce salamu alaikum wa alaikum salam masha Allah ka ga yaron harshe ma ya karye ta <laughs> ce wani da wani an yi tun suka daɗe shi kenan sun zama ya ne sai shi ta dalis mhm. wani ka ce ya karanta abin da in ka buɗe masa wani wurin ka ce karanta aka yi sa'a ba inda ya karanta ba sai ka karanta wani na suna guwa guwa guwa suna nan haka ba inda ne kamar karatun yara ne ko ina amma ne tun da sun ce ya suna amma ya ta sa'alu sai buɗe kara ce amma ya ta sa'alu ka buɗe masa ya ce amma ya ta sa'alu ce kai wannan amma da yawa take hmm, in ko harufa ne ko ina alif ne in ka buɗo masa ka rubuta kafun da ya'un da ya ce alifun ba'un ta'un ce kai ka iya sosai na'am eh wato mai amma magwani ne <laughs> Tadalis. kai tadalisin nan baharu ne la sahila lahu eh saboda ji wannan tadarisi ba kyau a ciniki ciniki ake magana shi ma nasu cinikin din ai walal gishu to sai gishu kalmomin bari ya fasara su ta kuhar daban gishu idkhalu ma laysa minhu alayhi ka khatt al bilma gish ma gish abun da baya ciki wancan tadalisu koye aibi ko to wannan kuwa ainihin shigar da abin da baya ciki shine gishu a tura abin da bai ciki ya ce kamar da ya sa ruwa a nono ruwa dai bai cikin nono wani abu ne ake kara a haka ana kara wa mai fetur ma wani abu ku mai ba fetur fa wannan nawa ya shiga ko ba da shiga ba manja ko eh koko shi ko mai alaƙan su sai kara yawa kaga ta dalisu ku ƙara wani yugunu a wani haya sauran za a yi eh? zuma a kara masa suga suga dai safiye man shanu eh يأتيك بالأخبار sai su zama man shanu ai mutane kuka eh taki da ƙasa a abin da wannan wanda aka ebo shi dama da ƙasa ba irin wanda muka sayo din nan ba ta wannan musamman ne shi

da sai zama man fetur to da Allah malam ba dole ko mun yi du'a Allah bai karba ba dole mu tashi mai amru bil ma'ruf da na anil munkar shi isa kaga Allah ya kaskanta mu muna sallah muna azumi ga zuwa makka ga zuwa kaza cuta malam karatu mabakatar to an ci haram irin wa'annan mutane ko da ba ka cin haram ne ba ka sadaka to su ne <laughs> isa idan ba isa ke can zamani zai zo in ma baka ci haram ba korarsa sai ta shiga maka hanci na ga kila an wuce wannan ma yanzu kowa haram in kawai ake ci to dai kowace sana'a ka duwa to kai aka yi dalisu a makarantu to ina maganin tadalisu a kasuwa da waɗan kasuwa ga yadda yake yana haram hanji ne yana cikin kowa ko ba shi ne khardu labanin shigar da abin da ba ciki wa za huwa da san magish tarkash wal ubi sidiri. wannan karamin alaki ke faɗi ga manya bari ma mu bar wannan rakam din ya isa haka lalle a sa masa gama gariya to kuka ita ma ana samun ganyen banza kara mata ko kurna aka daka ai zai daidai sabara eh, ai kwanna sabara ba magani ne eh? ba da kuka dake isa za ka je wata kuka lara asalaha larabcin cinyar ba ta da kan gado eh kubiya a daka duk ya zama kubewa hisa za ka ji ta ga da sake barkono shi kuma eh barkono na gane da hada da jan goro a daka duk barkono ne akwai wata ciyawa muna da ita sai dai kada ya zama abin ja ce ciyawar ta yi kama da barkono mai imanin sunanta wani zai shi in an daka shi ja ja ita kaɗai ja take in aka haɗa su da barko na dama sajewa suke gaba daya eh eh me bashi kun hana shi faɗi shi ifaro na bukata na a ƙarshe kwata to a haɗa da barkono duk saboda a samu kuɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato kota ina isa mu ke muka zauna kuru a inda muke ina nan a bukkashi ba ima haka za ka same shi a bukkashi abin da yake kullum fasaha sa ƙara doshewa take saboda tsabar cuta kota ina cuta uturkuwa na turkuwa da yanzu dai mun gane gishu ko mun gane ta dare su tunda wayannan kalmomi a fassara in ka zo suna da wahalar bambancewa sai alkhilabatu tufa shi wannan alkhiyana bi an yuriyahu shay'an wa yu'tihi dunahu a bashi kaga misali yanzu akwai wani ya shara mai aikin babban riga ya shara ce amma sai a mata aikin babban riga sai a ninke ta in ka shiga irin can manyan kasuwannin nan nasu in kasa ce kaga wani halarci kaga sai ya sa maka a cikin nan ta yi wannan ce ta yi ninke maka wanda ya to shiga ciki kai kallo ko ba za ka saya ba hawa dama ya iya ninkin yi wance kari da ita sai ya ɗauko dama wancan sai daga sun kai ta a karam kalla bukata ka duba ka gaki he ka je gida ka buɗe ina gano ka kana zuwa sai bar yaransa salamu alaikum wa alaikum assalam nan ne na sai riga aka manta aka ban jan face nan haka wawa tafi ka ba mutane wurin kakken su da kuma dan sanda barawo haka nan ba barawo to kai ka zo daga kauye ka ji ana ce maka barawo barawo kuma wannan mutum ga kuɗi barkatai kai kama da barawo ga can dami dami ga dami kace za ka yi fada da shi a cikin shagonsa ai ka kwaya ce ga barawo zai min sata ku zo jama'a karshen ta wani katako zai zo da shi ba ku ka da shi kafin a jima kayan ka samu ranka da kyar to mafi alheri dai ka ce Allah ya isa to a sayar maka da wannan a baka wancan in ka sake yanzu na za su sayar maka da wannan su baka wani daban ga ainihin in mai ne ga mai kin ga na jabu a sayar maka da mai kin dandana a baka mara kin ka je ka da su ce mara su ba abubuwa dai ga sunan latu addu'alata au zuhiru lahu tagalfula ko ya nuna masa ya shagala wa ya bil khail ko bil hila yi masa hila wakil yanzu akwai misalin a wani masu cin asai da abinci kana zuwa cewa lajisan ta zuwa ba su ce ma komai sai su zuba maka abinci da yan shinkafa ba ta taka kara ta karya ba da ɗan nama yanka da ruwa da mai wanda zuwa ma shinkafa ya fita wani ka tashi kana cewa nawa kenan a ce dubu biyu dubu biyu ya aka dubu biyu da ka kawai tafin abin shi wanda zaka matsawa ina wanda ya zuba min shinkafa ne dubu biyu ci barawa ne kai da ka ci abinci bara ka biya ba ka san baka da kudi mai kawo ka ci da kyar ƙarshen ta kokara ya ɗari biyar nan ko abin da aka baka na naira ashirin ne ko talatin haka eh Eh. Eh. ga abin da muka sai za a bashi wani abu kai ka fito da karatun a zamanance wato ga nama waɗanda ake talla da shanun suna ta cin harawa ga sunan ƙula-ƙula shi kenan alhaji mai manyan shanu eh, dole ne ba za a yi albarka ba هاي بحر لا ساحل له حسنا له أجرنا wannan shine dai khilaba wannan mu ma mu rike fassara ga abun da aka sayar maka ga abun da za a baka ku wancan gishu shine shigar da abunda da baya ciki tadalisu shine koyewa wakila hiyar khadi'a wa kitmanul aibi a wani fassara amma dai wannan ya fitan mana daidai a takaice sai mu koma kan littafi abinda bai halatta a ciniki wala ya juzu fil buyu'i a tadalisu ko mun san tadalisu me tadalis boye aibi Shi ne mai iziriya yake mubalaga ko da misalin kayan marigayi ne wanda in ka faɗi abin zai rage masa kima ya ka faɗi wannan riga mai kyau ce baban allan duka duka ma ko sau biyu ya sa ta ya mutu bai dai daɗe bai sa da yawa ba kasan darajanta ba kowa zai ya sayi rigar marigayi ba sai ka kamar akwai mutu a ciki eh? ba ji ba a faɗi ne ga asali mai rigar ta marigayi ce in dai ka san wannan sai ka faɗi in ku ba haka ba ka ta ya yi ta dalis walal gishu haka gishu bai halatta mun yi maganan gishu shigar da abin da baya ciki an kawo abu da yawa tun daga nono aka koma fetur aka koma walal khilaba shi kuma aka ce mai eh? abin da ya saya ya ce walal khadi'a ce shine khadi'a tare suke tahiya wala kitimanul ayubi a takaice dai boye aibobi baya halatta wala khaltu in bi jayyidi cakuɗa kankantacce da mai kyau don a tayar da batacen, wala an yaktuba min amri sil'atihi dai a takaice bai boye harkan kaddararsa ma idza zakarahu in ya faɗe shi kari haful mubtahu me sai zai kyamace shi to wancan ta mariga ta fi shiga a tana aw kana dhikruhu abkhasa lahu fi thamani ko kiran abun zai rage masa kudin abu wannan mas'ala ta kare wanda kuma gashi abun ban mamaki da aka tsaya aka tattauna shi sai ya zama mu'uzamin kasuwancin al'umman yau kenan wanda eh? kusan mafi yawan makala makalan rabi a cikin 'yan kasuwa wannan cinikin shine suke yi eh? sama da rabi irin wannan kasuwancin ake duba a cuci kamfani a cuci attajirai a cuci talakawa a cuci ba wanda saka bari kare duk wani shanun can da aka zo kan khilaba ko ga shanu kiri-kiri yana kallo kuma sun yi kama da na wannan amma kuma ga naman da aka bashi da ni abin da nake jira ina jira za a ce kilo goma ƙarshen ta sai a rubuta sha biyar na ɗauka shi za a ce ta harimul gish warrab da wancan gishin ko kuma ana mai da kaddara saboda samun gishu a abu boye ainihin shigar da abin babu a ciki ومن ابتاع عبدا فوجد به عيبا فله أن يحبسه ولا شيء له أو يرده ويأخذ ثمنه إلا أن يدخله عنده عيب مفسد فله أن يرجع بقيمة عيب القديم من من الثمن أو أن يرده ويرد ما نقصه العيب عنده وإن رد عبدا بعيب وقد استغله فله غلته هذا ظاهر wanda ya sayo bawa ko jaki ko mota fawaje da bihi aiban ya samu bawan nan ko motan nan da aibi falahu an yi habisa ya samu ya rike da aibin wala sha'ala wato ya haƙura kenan wannan abu da ya samu ya duba bai san da shi ba to ya haƙura au ya ruddahu ko ya mayar da shi wa ya akhudha samanahu sai ya amshi kuɗinsa illa an ya dakhulahu indahu aibun mufsidun sai dai shi karan kansa mai sayan da isayo shi ya shigar da na ƙasa mai rage kuɗin bawa na aurensa wannan bawa ya sa shi aiki hatta kai ya na ƙasa bawa wannan mota ya yi aiki da ita hatta na ƙasa a ta wani abu ya faru banda wanda bai sai ta dabun ba Ka gana akwai aibi tsohon aibi da sabon aibi Ka gana ba dama ya maida kuma bai kamata ya haƙuri ba a nan ya za a yi in ya mai da bawa za a ce kai maka na kasa in ya rike bawa ga na kasa abin za a yi nan a kotu falahu an yarji a bi kimatil aibil kadi sai ya koma ya karbi tsohuwar kima waccan kiman din yarji'a sai ya koma da bawan nan ya karbi eh, bi kimatil aibil kadi tsohon aibin minal mina minal samani daga kuɗin au ya ruddahu ko ya bai da bawan wa ya rudda ma na kasahu shi ma ya cire diyar abin da ya na kasa bawan al'aiba inda wa ya radda al'abda bi aibin yadda za a yi wannan aiki ya za a yi aiki amma bari mu kulle shi wa in radda abdan bi aibin wa qad istaghallahu in mutum ya mai da bawa don ina da wani aibi ko mota ko da abu ya riga ya amfana da bawan falahu gallatuhu ya ci halal a aikin da bawan ya masa yadda za a yi a wannan bawa ne gashi ya sayo shi dubu goma misali to shi kenan a yana da aibin nan ba zai fi sai a yi masa kima a kudinsa na bawa ba a san da aibi ba dubu goma amma an san ina da wannan aibi bai fi dubu tara ba da ɗari biyar ina fata an gani sannan shi kuma da ya tashi sai sa masa aibi a yanzu bawan ya naƙasa kamar ɗari biyar inda wannan bawa lafiya lafiya yake to za a iya sayen shi dubu goma amma a yanzu ga wannan aibi ga wancan aibi ba wannan ba fi dubu tara ba na fata an gane to nan abun da zai yi imma dai ya haƙura ya ce ya karɓo ɗari biyar kaga a rage masa kenan sakamakon wannan aibi wa in ma ya mai da bawan wurin mai bawan ya karɓo dubu tara da ɗari biyar tun da shi ma ya nakasa ɗari biyar an gane to wani haka za a yi shari'ar din haka alƙadi zai yanke abin da cancanta ya yanke shi kenan magana karatu ya fita ko to masha Allah bai'ul khayar la ya dakhulu ko to shi kenan naktaru an nakifa huna المزيد اللهم